Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu madani ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa jamhuriyar Nijar jamhuriyar Benin sun jaddada shirin farfado da aikin shimfiɗa layin dogo tsakanin ƙasashen biyu. Haka kuma muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa na Jummai Ali da shirin jawabai daga dattawa na Ibrahim Ka'almasi Garba. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. 'Yan sanda a birnin Munster da ke Jamus sun ce wata mota ta kutsa cikin wani da jama'a lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane tare da jikkata wasu da dama. 'Yan sandan yankin sun aiki da saƙon Twitter suna cewa an samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikkata. Sun kuma gargaɗi ga jama'a da su guji yin riga malam masallaci kan wannan lamari. wajen ayyana hadarin a matsayin harin ta'addanci domin a cewar 'yan sandan lamarin bai jima da faruwa ba an kuma yi gargaɗi ga jama'a da su kaucewa ratsawa ta tsakiyar birnin ko da yake 'yan sanda ba su fitar da adadin mutanen da suka mutu ba amma ministan cikin gidan ƙasar ta jamus ya ce mutane hudu sun mutu kana wasu talatin sun jikkata jaridar bill da ake wallafawa a jamus ɗin ta cewa mutane shida na cikin mawuyacin hali wasu rahotanni sun ce direban motar ya harbe kansa amma kuma 'yan sanda ba su tabbatar da aukuwar hakan ba tsohon shugaban brazil luis inasu de silva wanda kotu ta yanke hukuncin zaman gidan yari ya ce zai mika kansa ga hukumomi kwana guda bayan fito na fito da magoya bayansa suka yi da 'yan sanda da aka ba umarni su kama shi sai dai tsohon shugaban kasar bai bayyana inda zai je ya mika kansa ba amma shugabannin jam'iyyarsa sun ce nan ba da jimawa ba zai kai kansa a jawabin da ya yi na farko tun bayan da aka bada umarnin kama shi a ranar alhamis da silba ya faɗa magoya bayansa cewa yana da gaskiya a shari'ar da aka mai ya kara da cewa hukuncin yana da nasaba da yunkurin hana shi tsayawa takara a watan oktoba a jiya juma'a da silba ya kamata ya fara zaman gidan yari inda aka yanke hukuncin zai zauna har na tsawon shekaru goma sha biyu bayan da aka same shi da laifin cin hanci da rashawa amma maimakon haka sai ya je ginin hedkwatar kungiyar ma'aikatan karafuna da ke sawa polo inda dubban magoya bayansa suka zage wato suka zage shi sanye da jajayen riguna suna rera mai wakar yabo lamarin da ya hana 'yan sanda su kama shi To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Asabar ma'aikatar lafiya a yankin zirin Gaza da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar Hamas ta ce akalla mutane tara aka kashe ciki har da ɗan jarida ɗaya bayan da dakarun isra'ila suka harbe su yayin wata arangama da aka yi akan iyakar yankin ma'aikatar lafiya ta ce an harbi yasir murtaga a jiya juma'a wanda ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na ain a yankin na gaza duk da cewa yana sanye da rigar da ta nuna cewa shi ɗan jarida ne dakarun isra'ila sun ce ba za su yi wani bayani kan wannan zargi ba domin suna kan nazarin yadda al'amarin ya faru baya ga mutane tara da suka rasu a gamar ciki har wani matashi mai shekaru sha shida akwai kuma wasu mutane kusan biyar da suka jikkata sanadiyar harbin bindiga da dakar na isra'ila suka yi ta yi a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza a jiya juma'a dakarun na isra'ila suka rika jefa hayaki mai sa kwalla tare da harba harsashe na roba da kuma na gaske domin dakile masu kokarin ƙetara kan iyakar ta isra'ila yau bakwai ga watan afrilu hukumar lafiya ta duniya who ta cika shekaru saba'in da kafuwa sannan rana ce har ila yau da aka ware a matsayin ranar lafiya ta duniya hukumar ta who ta jagoranci ayyuka daban-daban na yaƙi da cututtuka masu saurin kisa kamar irin su bakon dauro sannan ta haɗa kai da sauran sassan duniya domin yaƙi da sauran cututtuka da suka haɗa da cutar shan inna ko polio inda a bara bayanai suka nuna cewa yara sha bakwai ne kaɗai suka kamu da cutar a duk faɗin duniya rahotanni sun kuma nuna cewa samun allurar kafin cututtuka ga wasu yankuna a duniya ya zama babban kalubale lamarin da ya sa a taken wannan shekara matsayin wato aka sa mai health for all samar da lafiya ga kowa ga kowa kenan james fitzgerald jami'i ne a hukumar ta who Essentially the same barriers we see elsewhere, uh, they're geographical. ya ce kusan irin kalubalen da muke gani a ko'ina suna da nasaba da yanki wato wuraren da ake fama da rashin isassun cibiyoyin kiwon lafiya ko kuma matsalolin da ke da nasaba da irin tsawon jiran da mutane ke yi kafin su ga likita da kuma rashin isassun likitocin. Muhammadu Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jamhuriyar Nijar da jamhuriyar Benin sun jaddada shirin farfado da aikin shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa tsakanin ƙasashen biyu bayan da shirin ya fuskanci tarjiya a baya. Wakilin murya Amurka a mai silin Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. a yayin wata takaitacciyar ziyarar da shugaban ƙasar benin ya gudanar a yammacin jiya juma'a a nan yamai ne shugabannin biyu isu muhammadu na nishar da patrice talon suka tantauna maganar farfado da ayyukan shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa da nufin samar da sassaucin sufurin kaya daga tashar jiragen ruwan kwatano zuwa doso a cewar shugaba patrice talon a wannan karan aikin zai gudana ba tare da wani cikas ba. Yana mai cewa domin tabbatuwar wannan aiki da aka dade ana mafarkinsa, mun juya zuwa wajen kasar China, kasancewar yana daga cikin abubuwan da ta saka a jerin ayyukan da ta warewa biliyan 60 na dalar Amurka a matsayin wani tallafin samar da ci gaban ƙasashen Afirka. irin wannan tallafi ba kasafai ake samun makamancinsa ba cikin sauƙi ya ci gaba da cewa wannan hanyar jirgin ƙasa ba nijar da benin kawai za su amfana da ita ba a'a najeriya da togo da burkina faso su ma za su ci moriyarta saboda haka za a samu bunƙasar tattalin arzikin yankin idan ta kammala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga jimai ali da shirin na gaba

Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda aka sani sassa da dama a Najeriya sun fada bala'in tashe-tashen hankula da suka hada da na bambancin addini da kabilanci da saɓani tsakanin makiyaya da manoma da kuma sace mutane domin neman kuɗin fansa da sauran masifin da suka janyo hasarar rayuka masu yawa a ƙasar. a saboda haka ne a duk lokacin da suka samu dama al'ummar najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakansu a kan hanyoyi ko kuma matakan da za a ɗauka na samun zaman lafiya kamar yadda wakilin sashen hausa nasiru el hikaya ya ko da wannan rahoto kwanaki. Ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da taruka don wanzar da jituwa tsakanin ƙabilu da yankuna da zummar cimma nasarar tsayar da zubar da jini ba tare da haƙƙin shari'a ba. Najeriya dai yana da manya da ƙananan ƙabilu da har yanzu zaman gari ɗaya baya hana kowane ɓangare cewa mu ne masu mallakar nan waɗancan 'yan daɗi ne yasa suka zauna a gari. Hakan bai rasa nasaba da bambancin al'adu ko son cimma gurin 'yan siyasa. Sakataren gwamnatin Najeriya Boss Mustapha ya ce duk zaɓaɓɓu ya dace su haɗa kai don kawo salama. Don mun tabbatar akan cewa muna da haƙƙin mutane 'yan Najeriya an zaɓi president mu an kira mu ne mu zo mu taya da aiki wajibi ne a gare mu mu tabbatar mu yi aiki ga talakawan kasan nan don kuriyan nan da suka jefa mana a 2015 din nan ba tilasa su muka yi ba ra'ayin su ne ya kawo ga zaben mu don haka kuma muna da haƙƙi mu tabbatar mun biya masu bukata Anthony Oda dan kabilar Idoma ne daga Benue da ke kamfen din zaman tare da za a ce wai Fulani sai ce wai TV ya kashe mishi shanu sai TV ya ce munci sai mu dinga kira TV munci <laughs> da wasa dukan kuma ana yin wasa to Fulani kuma ma gan fulani a mishi wasa a ce shi mutumin daji dama ba fulani ba ana rera shi na ce mutumin daji bai da gida ana wasa da shi haka muke da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a Benue irin na da Is possible domin fulani na dan nan har yanzu ba suna nan a wajen fa har yanzu da suka za su je local government headquarters je su zona da suka gan lafiya zuwa su koma daji nasu shi ma tasiu Muhammad Ringim na mara baya ne ga kudirin gwamnatin Najeriya na samar da gandun kiwon dabbobi ga makiyaya da raya tattalin arziki da salama babu yadda makiyayi zai rayu ba ba manomi babu yadda manomi zai yi rayu ba makiyayi haka kuma tun lokacin da ya kasance turawa in ba manta ba a lokacin turawa an yi stamp ma a kasar nan wanda yake stamp din hoton makiyaya ne katin ranch stamp bana manta ko kwabo ɗaya ne za gani na wanda ake aika wasiƙu da shi so ka kenan turawa da suka zo sun tabbatar da cewa akwai wannan abu zaunan ne yana cikin tsarin rayuwarmu ba abin da zai gushe ba amma sai kasance mu kuma da aka ara aka yafa sai aka yi watsi da lamuran aka kawo tashin hankali amma duk mutumin da yake yana da asali inganta ce daga wani gari a Najeriya mu a arewa zai gaya maka cewa ya san alaka tsakanin manomi da makiyayi tun wancan lokacin a yanayin ake alaka na kowace irin sana'a akwai rashin jituwa da kan iya faruwa lokaci lokaci haka ne ita ma wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta dubi yadda al'ummar yankin tsakiyar Najeriya da ake cewa Middle Belt suke fuskantar matsalolin da suke buƙatar ɗaukar matakan gaggawa da kuma waɗanda suka ƙudura aniyar cewa sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Farfesa Yusuf Turaki ya ce ɗaukacin al'ummar yankin tsakiyar Najeriya na fuskantar matsaloli da ke buƙatar samar da matakan gaggawa. Wurare daban-daban a Najeriya ta tsakiya wanda muke cewa Middle Belt sun sha kuka sun sha kira kashe-kashe da ake yi musu. yau da kullum waɗannan mutane ba su da kariya waɗanda suke kashe kashe suna da bindigogi na zamani bayan da sun yi kashe-kashen ɗin sun kori mutane su sai su dawo su zauna su kama wurare su zauna wato sun zama 'yan ƙasa citizen na wurin kenan shi sa mutane mu suna cewa ya ɗin nan da ake yi na kwatan ƙasa ne to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta tsere mutuncin ɗan Najeriya ko ina yake. Shi ma shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe Sunday Abdu ya ce abin mamaki shine wurin da ake kashe-kashe a karamar hukumar basa daf yake da babban barikin soja a nan Jos. Ga barikin soja a gangansu a wurin amma ba yadda za ki ji wai ana wannan abin ki ji sojojin nan ba sa kare mutane Najeriya ba na wani bane Najeriya namu ne gaba daya kuma ba yadda wani ya isa ya shafe mu a doron kasar nan sai Allah don haka kowa ya hakuri don ba ranan da za a yi a ce ba kirista a Najeriya ƙarya ne ba ranan da za a ce ba musulmai a nan Najeriya wannan ƙarya ne. Shugaban al'ummar Fulani da ke shiyar arewa ta tsakiya ɗan Ladi Shiroma ya ce su ma makiyaya suna buƙatar kariya. Duk inda na je a arewa ta tsakiya abinda nake faɗa Fulani kenan. Ku zauna da makiyaya lafiya. manoma sori amma a zahirin gaskiya kamar sojojin nan wanda aka kawo na maganin zaman lafiya mu mun yi mamakin su musamman wanda aka kawo jihar Benue din nan Fulanin nan da suke kiwo a jihar Benue Fulani ne ainihin aifaffun jihar Benue kakanni da iyaye wanda sojojin nan yanzu sun hana su sakat su sojojin da kansu sukan ce mana mu janye shanu mu su fita in muna son wannan abun a daina kame mana yare a daina buga mana yara a daina kama su a daina mu daina ce shanu mu sun bata mu fita jihar Benue to wani irin bayani zan wa Fulani akan su fita jihar Benue jihar su ce a nasa bangaren kuwa kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Mejo Adam Umar ya ce jami'an su na iya kokarin gudanar da aikin su ba tare da nuna bambanci ba to idan ka zo kana rabon faɗan nan wato abubuwa biyu ne da su iya faruwa ko shi ɗaya ya ce a ka bi goyon bayan ɗayan ko kuma dukan su biyu ci kana bin wannan ya ce kana bin bayan shi ma ɗayan ya ce yana bin bayan shi to kuma kamar mu dinnan da kika gani hajiya wato already dama an riga an mana training na farko wato mu mun zo mu tabbatar da zaman lafiya ne shi yasa duk gaba ɗaya kakin mu iri ɗaya akwai yarbawa a cikin mu akwai hausawa akwai iyamurai akwai kamar fulani a cikinmu akwai iri duk wani yare duka akwai a cikinmu to amma kuma menene shi wannan kaki sai nuna wato alama ne cewa yi mu gaba daya aikin da muka dau alkawarin zami shine zami saboda haka babu wani bambanci a cewar wasu da na zanta da su don ba da shawarwari kan samun maslaha kan matsalolin da suka addabi Najeriya za su ci gaba da huduba da faɗakarwa kan muhimmancin zaman lafiya Alhaji Abubakar Sadiq wanda aka fi sani da Sadiq Plaza ya ce kaucewa ɗaukar doka a hannu maimakon sasantawa zai taimaka kwarai. Duk lokacin da abu ya zo ya taso kada su yadda da jita-jita mutum ya ɗauki doka a hannun shi yana da kyau a koma muna da sarakuna muna da shugabanni muna da shugabannin addinai koma wajensu a yi musu bayani in allah ya da idan aka zauna tare da su za a samu maslaha a gaskiya maganar kashe juna kullum ina da faɗa ɗazu zina gaya maka babu addinin da ya yadda wani ya kashe wani kuma babu wata doka a duniya a duk duniya da ta yadda wani ya kashe wani akan wani abu saboda haka duk lokacin da abu ya tashi kar mutum daga ya maka abu kace za ka ɗauki makami ka kashe shi wannan ba alkhairi ba ne. shi ma arin itsen izan daga karamar hukumar jos ta gabas ya ce fahimtar juna musamman tsakanin makiyaya da manoma zai samar da zaman lafiya sakona game da zaman lafiya da manoma da makiya shine mu fahimci juna rashin hankuri ne idan makiya ya zo domin ba su iya zama wuri daya amma ka zo garin wani to ka bi dokan da garin ya fada dan za ka shiga gonar mutum ba ka tambaya zai baka kamar ni ina yi noma ba zan ci kara ba kowa in ya tambaya za a bashi ya ci abin da gare ya ce kar in ya ketare ba damuwan da za samu Dr. Isa Abdullahi na sashen nazarin tattalin arziki da ci gaba a jami'ar tarayya da ke kashere jihar Gombe ya ce daukacin jama'a na da gudunmawar da za su bayar wajen tabbatar da zaman lafiya. Mu daɗa lura da cewa mu ɗinnan in muka tallafa wa gwamnati ta wajen samar da ilimi mai kyau da kuma rashin yarda da tarzoman nan da kuma shigo da makami da goyon bayan mutanen da za su tada rikici ba a waje mu ɓoye su da sunan cewa 'yan uwanmu ne ko danginmu eh, to in mu in muka yi in muka yi karan tsaye abubuwa to gaskiya wa'annan rikice-rikicen za su ci gaba da tafiya dan kuma muka yi kokarin a gyara to in Allah yadda Allah zai taimake mu a ciki za mu samu gyara kuma za mu samu alkibla akan abubuwan da muke yi shi ko Melvin Eje shugaban wata kungiya da ke wanzar da zaman lafiya Global Peace ya ce jama'a su fahimci cewa dukkan mu yayin adam ne wurin Allah muka fito kuma mu ba mu kuma wurin Allah Allah ya so ba wani amfani aje ana wani hayaniya madadin wakilan sashen hausa nasiru el da zainab babaji jimai ali ke fatar allah ya tabbatar mana da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a huta lafiya to a gaida jama'i yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba da jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya shaida kungiyar masu bishara na Arewa cewa baya nuna bambancin addini ko na kwaya zarra. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da gefe guda wata gamayyar kungiyar Kiristoci karkashin Fasto Aminci Abu ke cewa Buhari ya gaza. Dan ka tutan Boko Haram an bashi a vila gari ya waye mun ji shi ko ya ce ai na dan daram. Shugaban majalisar malamai na GBS Jos Sheikh Muhammadu Sani Yahaya Jingir a gagarumin wazi Abuja ya soki lamirin masu tada fitina da fakewa da addini. Ba addinin da zai cewa wani aje ai faɗan kabilanci ko ai kashe-kashe sai dai ya ce ai gaskiya ai riko riƙon amana kuma ya ce ai kashe kace ai kabilanci wannan ba mai addini ba ne dan damfara ne Allah ya kare mu. Gwamnatin Najeriya ta fitar da jerin sunayen 'yan PDP da ake tuhuma da almundahana. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusuf Kura ya yi martani. Babu wata hukuma da ta ce yau ga wani ɗan PDP ya saci kuɗi. Ba za ka hana APC ta yi wannan babato ta yi karairayi ba. Daidai lokacin da 'yan sanda ke cewa sun kama waɗanda suka arce daga yari kan batun Dino Mai Layi, Allah ya yi wa sanata Bukar Mustapha rasuwa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban 'yan shi'a shiyar jihar Katsina, Sheikh Yakubu Yahaya, da kuma rabar Numau Sani daga jamhuriyar Nijar. Ga Sheikh Yakubu Yahaya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Duk in ka ga wannan rigingimun da suke faruwa, sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka, filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirrai da kabo duniya har ka bar duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi kaga duk wa'annan in ka duba za ka je cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne a'a akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba ba ruwansu da addini abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan mai ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce magana biyan bukata ne kuma a wayannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan dan an dubi matsalan fulani da makiyaya bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su eh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya ba ne suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai dace ba saboda haka fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani ya kamata fulani da manoma su yi ma kansu faɗa kiwon nan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne in kun tafi kun bar 'ya'yanku da jikokinku su waɗannan 'ya'yan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari kamar yadda aka bar maku kuma kuka ci gaba da shi to in ya zama kuma an samu irin wannan to a ina ne za a tsuguna a yi noma a ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo in ya zo kaga shi kenan sai zama an wayi gari kawai duk abubuwa sun tabarbare ba mai ce ma wani bari ba mai ganin mutuncin wani ba mai ganin girman wani sai kuma a wayi gari an biya bukatan wa'yansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye. Shi ma rabaran numau ya ce. Ina salama ga dukkan masu sauraro daidai wannan lokaci ko da ma musulmi ko kuma krista waɗanda suke sauraron mu kuma suna dama da zarafi na su sauraro mu kamar haka. abin da zan iya kira ga 'yan uwa musulmi da kuma 'yan uwa krista mu kusanci juna domin wani lokaci idan aka san juna ku yana taimaka domin a kyautata zaman lafiya wani lokaci nisa da junanmu rashin sanin junanmu yana sa mu yi abubuwa da suke kawo tashin hankali wanda kuma a naugani da ta ganewa a cikin ko waɗanne addinai ko kristanci ne ko musulunci ne babu ko a cikin alkur'ani ko kuma a cikin kristanci inda ake kiranmu game tashin hankali ko kuma nuna tashin hankali don haka kiranmu ga 'yan uwa waɗanda suke 'yan uwanmu musulmi da krista mu kyautata zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu ci gaban ƙasa yana da kyau 'yan uwa na Najeriya musulmi, 'yan uwa Krista na Najeriya da 'yan uwa na Nijar musulmi da 'yan uwa na Nijar Krista mu kyautata zaman lafiya. Na tabbata Allah yana ƙamnan Najeriya, na tabbata Allah yana ƙamnar Nijar kuma na tabbata nufin Allah ne mu zauna a cikin lafiya da ba nufin Allah ba ne Allah yana da izini da dama ya halitta yanki na musulmi kawai kaɗai Allah yana da izini yana da dama da zarafi ya halitta yanki na Krista kaɗai idan za mu yi yaƙi wai wani ya isa Allah yaƙi ne ko ku shi Allah kasashe ne a cikin littafi mai tsarki na siyaci hannun Allah ba kasashe ba ne da zai yi aiki. Don haka idan za mu yi tunanin mu za mu je mu yi mu Allah yaƙi muna ɗaukar Allah bai isa ba shi kasashe ne. Wannan ba tunani ba ne nagari mu yi tunanin za mu fanshi Allah ko za mu kare Allah ko za mu yi mu Allah yaƙi. Ko da kai Kirista ne ko da kai Musulmi ne baka isa ba ka yi mu Allah yaƙi. domin Allah ya isa kansa, Allah shi cikakke ne, ba rabi da rabi ba ne, kuma duk abin da Allah ya fara yana cika shi. don haka muyi tsammanin mu za mu yi ma Allah yaƙi saboda wannan dalili ko wancan dalili wannan kuntata ma Allah ne kuma wannan kamar mai zan iya cewa wato kamar muna takaitar da Allah ne muna cewa Allah baka isa baka yi kaza Allah baka isa baka yi wannan Allah baka isa baka yi wancan to don haka dan Allah a sake tunani idan muka sake mu muka ce mu karfa zaman lafiya na tabbata duniya za ta je afirka kuma duniya za ta je nijar da najeriya domin ta nemi abin da take bukata saboda allah ya bada shi a cikin kasashen nan na gode bari ubangiji kuma ya samu sauraron ku albarka ya kuma iya canza tunaninku da yake shi mai iko ne mai ikon masu iko kuma shi mai komi ne kuma mai kowa. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim Masi Garba, co jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. kungiyar kwallon ƙafar mata ta Najeriya wato Super Falcons ta sha kashi a hannun takwarorinsu na kasar faransa da ci takwas da nema a wasan sada zumunci da suka buga a daren jiya wannan kashin shine na farko da 'yan matan suka sha a karkashin jagorancin sabon kocin su thomas danabe kuma wannan ne karo na uku a tarihi da suka sha irin wannan mummunan kashin na ci takwas da nema bayan da kasar norway ta ragargaza ta da irin haka a shekara ta 1995 da kuma kasar jamus ita ko a shekara ta 2010 to sai dai kuma wannan ne wasan farko da 'yan wasan mata na najeriya suka hadu suka fafata tun sa'ad da suka lashe gasar cin kofin nahiyar afirka shekaru biyu da suka gabata a kasar kamaru a kasar jamus kungiyar kwallon kafa ta bayan munich ta sami lashe gasar bundesliga ta kasar karo na shida a jere bayan da a yau ta yi waiwayen baya ta doke osburg da ce hudu da daya kungiyar ta lashe gasar ne a mako na da tara tare da sauran wasanni biyar da suka rage a kakar wasannin bayan din tana saman teburin gasar ne da maki saba'in da biyu tare da bambancin maki 20 tsakaninta da shark ofo da ke binta a ingila kuma murna ce ta koma ciki ga kungiyar manchester city wacce ta soma murnar lashe kofin gasar premier ta bana to amma ta ta manchester united ta taka mata birki a karawar tasu da ta yi zafin gaske a yau city din da ke karbar bakuncin wasan tana bukatar nasara ne a wasan domin samun tabbacin zamowa zakarun gasar na bana to kuwa ta sami wannan damar sa'ad da minti na 25 kaftin ɗinta vincent company ya zura kwallo da ka kafin bayan mintuna biyar kuma gundogan ya jefa mata kwallo ta biyu yanayin da ya jefa a filin wasan cikin ihu da sowa to sai dai lamarin ya sauya a rabin lokacin wasan na biyu inda dan wasan united paul pogba ya zura kwallaye biyu da suka farke kwallayen city din kare daga bisani kuma united din ta kara zura kwallo ta uku wanda ya sa ta yi galaba a wasan yanzu dai city za ta jira samun nasara a tottenham a mako mai zuwa inda kuma take fatan a doke united domin ta saka hular sarki ta lashe gasar ta premier ta bana a kasar spain kocin kungiyar real madrid zinedine zidane ya ce ba za su shirya wa jagororin teburin gasar la liga wato barcelona tarbon karramawa ba idan har an tabbatar da barcelona din a zaman zakarun gasar na bana kafin karon batar karfe da za su yi a watan gobe murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla a gaida murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. 'yan sanda a birnin monster da ke jamus sun ce wata mota ta kutsa cikin wani dan jama'a lamarin da ya kai ga mutuwar wasu mutane tare da jikata wasu da dama 'yan sandan yankin sun aiki da sakon twitter suna cewa an samu asarar rayuka da kuma waɗanda suka jikata sun kuma gargaɗi ga jama'a da su guji yin riga malam masallaci kan wannan lamari wajen ayyana haɗarin a matsayin harin ta'addanci domin a cewar 'yan sandan lamarin bai jima da faruwa ba. To madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David. nisar filhashin lahashin kuma ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum